jama'a an ci gaba da tatabirza kamar yadda na gaya muku akwai ƙasashe guda uku waɗanda suka sa hannu akan mara mawa Nijar baya bayan ƙaddamar da wannan abu minti talatin da suka wuce na yau ko in ce yanzu yanzu muka samu sabon labari faransawa sun ce za su kwashe mutanensu da suke cikin ƙasar Nijar waɗanda suke yi mai da sauran jihohi da suke cikin Nijar inda suka ce kuma za su taimaka wa sauran mutanen da suke cikin ƙasashen turai kwashe mutane a yanzu dai haka jirgi ɗaya ya sauka a ƙasar Yamai ko in ce a jihar Yamai a Nijar inda a yanzu haka suke kwashe mutanensu da suke cikin Nijar suna mai da su ƙasashen su da Turai hakan ya nuna cewa wannan abu dai da ake fama da shi akwai sa hannunsu to amma dai a wata majiya mai ƙarfi sun tabbatar da cewa su suna ba wa rayukan mutanensu muhimmanci ne idan haka ne wato idan ku kwashe mutanen ku mai da su ƙasashen ku duk abin da zai faru in ma 'ya'yan Nijar za a kashe a kashe to ya kamata a ce mutanen Nijar ku hakan kamata ku gane cewa Faransa ƙasa ce wacce take so Nijar ta lalace ta harkace wadda ba ta da matsala a yanzu. Idan haka ne idan ka duba Faransa ba ƙasa ba ce da take son ci gaban ku illa ƙasa da take so ta watsa tattalin arzikin ku. Wa'annan da bayanai suna zuwa ne bayan wa'annan ƙasashe guda uku da suka bayyana cewa suna goyon bayan ƙasar Nijar sun fito sun ƙara magana a kai sun kuma ƙara cewa lallai wannan yaƙi da ake shirin yi ba komai ba ne illa ana so da a yaƙi Nijar ne da sunan cewa ana so a dawo da shugaban ƙasar da aka wance kalar da shi wato Muhammad Bazum akan kujerarsa sun kuma sun ce ba gudu ba ja da baya kuma na suna shirye da ECOWAS su zo a buga ba ma wai sati ɗaya ba da ECOWAS suka bada sun ce ko gobe ne suna shirye da ECOWAS su zo a dajirce kuma a yi faɗa akan wannan yaƙi da da suka shirya su yi a yanzu dai haka magana da nake gaya muku faransawa da sauran kasashen turai suna kwashe mutanensu a cikin nijar inda a yanzu a kwalla akwai sojoji guda dubu ɗaya da ɗari biyar waɗanda suke 'yan faransa ne suna cikin nijar sa'annan kuma su ma za a kwashe shi a yau yau ɗin nan za a kwashe su su koma kasashen su to ba mu sani ba shin wannan yaƙi zai faru koko ba zai faru ba shin za a fasa shi koko sai an yi shi ko 'yan nijar ya kamata ku fito ku ƙara zanga-zanga akan ba yakin yaƙin nan saboda 'yan ƙasar faransa za za su janye mutanensu daga cikin ƙasarku su ku da wahala ku dai za a kashe ba ɗan ƙasarsu ko guda ɗaya wanda za a kashe a yanzu Allah ya sa mu dace tuni dai bayan jin uwar bari sojojin faransa suka fara ficewa daga niger shin menene ra'ayinku gashi kamar yadda kuke gani wannan hoto ne da yake nuna sojojin faransa kai da ma waɗansu ma'aikatan faransa sun fara tattara ina su ina su suna barin ni'jar kai ba ma su kaɗai ba hadda na italy america da dai sauran wanda na lissafa muku a bidiyon baya cewa suna jamhuriyar niger su ma sun ce za su tattara ina su ina su lalle wannan labari ne mai daɗi menene ra'ayinku dangane da wannan allah ya sa mu dace